Yanzu haka dai wakilai daga jihohin Arewa sha tara da na hukumar kula da birnin tarayya Abuja, wakilan bankin duniya da jami'an gwamnatin tarayya sun hallara a nan Kano inda suke tattaunawa tare da muhawara akan daftarin aiwatar da shirin cikin shekaru shida masu zuwa. An zo ne a duba yadda za a ga cin gaban wannan project ɗin farawan shi a taimake jama'a wanda za su yi wannan project ɗin saboda su yi shi da kyau da aikin noma da abin da ya shafi ruwa da kuma muhalli yadda muke gan duniyar mu ke canjawa ambaliya da ake yi duk ko'ina ina wannan project din zai duba duk wannan ambaliya musamman kamar ta wuraren sokoto da jigawa da katsina Madaferanta alasan kenan da ke jagorantar ayarin gwamnatin tarayya a wannan sabon shiri na bankin duniya mai lakabin Acrisel. Alhaji Muhammad Yahaya Uba da ke zaman coordinator shirin a jihar Jigawa ya fayyace wasu daga cikin dalilan hukumomin jihar na shiga a dama da su. Wato shirin abubuwa ne da yawa a kunshe a cikinsa. Akwai ba da tallafi akwai kuma wani abu da ake cewa community revolving fund za ka ba da wani tallafi na kuɗi ko wani kayan aiki da talakawa ko kuma eh, mutanen mu na karkara domin tallafa harkar aikin gona wannan kuma abin da aka baka zaka dawo da shi a sake bai dan uwanka da kuma ba da ruwan sha mai tsafta a karkara ta hanyar yin amfani da sola dama already muna cikin shirin nan na hana na yin baya barkatai a bene jama'a to wannan shiri zai da wani tallafi na musamman domin aiwatar da wannan shiri bacin dakile kwararar hamada da ke kunshe a cikin wannan shiri na bankin duniya na cikin al'amuran da suka ja hankalin gwamnatin jihar Sokoto har ma ta rungume shirin in ji Alhaji Ibrahim Umar babban jami'in da zai kula da ayyukansa a Sokoto Sokoto ganin muna fuskantar barazana ta kwararar hamada zaizayar kasa karancin gonaki masu dausayi to gwamnatin jiha ta ga ya kamata wannan daman da aka samu ta wannan project kada a bar ta baya tuntuni Sokoto ta da cika sharuɗan da aka zartar gwamnati ta bada nata kaso na gudunmuwa kuɗi wata wanda ake ce Fat funding to duk wannan Sokoto ta riga ta yi yanzu aka dai wasu daga cikin jihohin da ke jerin masu cin gajiyar wannan shiri na AgriSales sun yi nisa in ji Zara Binta Gwani guda cikin jami'an bankin duniya a Najeriya. kowane state don yanzu wa'yansu ma a yanda muke magana yanzu haka ma wa'yansu sun riga sun fara amma akwai abin da muke kira instrument da ake developing wa'yansu kundaye su resettlement plan su management plan duk sai mun tabbata states sun samar da su sai shi kenan sai a barta ta fara project din zai kai shekara shida insha Allah daga nan muna kyautata zaton sai states su kuma su dauka tunda mun karfafa musu kaga za mu koya musu yadda za a yi aikin za mu koya musu yadda za su adana kuɗin saboda haka in sun ga amfanin shi su kuma sai su ci gaba da shi abinda muke kyauta da zato ke. Baya ga tallafin dala miliyan 700 da bankin duniyar ya keɓe wannan shiri gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ba da akalla naira biliyan guda yayin da gwamnatocin jihohin arewa sha tara da birnin tarayya abuja kowace za ta da nata kasan gwargwadon adadin da take muradin samu daga waɗancan kuɗaɗe na bankin duniya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.